أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna safiyar lahadi 16 ga watan ramadan shekarar 443 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da sha bakwai 17 kenan ko 17 ga watan 4 shekarar 2022 Allah maɗaukin sarki ya kawo mu wannan safiya mai albarka saboda ci gaba da muraja'ar littafin Allah mai tsarki wanda muke cikin suratul bakara kuma mun iso kan aya ta 228 a cikin wannan wato sura jiya an karanta wannan ayar wato aya ta 228 amma kasancewar ba mu karkare bayanan da suke sun danganci wannan ayar ba zan nemi alaramma ya kara maimaita mana wannan wato karatun wannan ayar daga nan kuma sai mu dorar da bayani insha Allah. إيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الله مدعوكين سركينا شوى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء wato matan da aka saki za su jira wato su yi idda kenan bi an hinna da kawunansu talatata ƙuri uku wanda mun yi bayani jiya cewa ƙuri malamai sun yi wato sun tattauna akan ma'anarsa saboda kalma ce wadda take iya ɗaukan ma'anoni guda biyu takan iya ɗaukan wato lokacin zuwan al'ada takan iya zuwa lokacin ganin tsarki wanda kuma kowanne daga ciki akwai malaman da suke sun tafi akan wannan fassarar har ma muka yi bayanin cewa kowanne kowace fassara idan kika ɗauka za ki ga cewa ga abin da take nunawa to mun yi bayanin wannan kuma muka yi bayanin cewa ba wai kowace mace da aka saki ba ne take yin wato take duba ƙur'i nata a lokacin da za ta yi idda a'a akwai matan da idan an sake su da akwai abubuwan da za su duba kamar macen da ya zama an sake ta kafin ya zama an tare da ita to wannan babu idda a kanta gaba ɗaya babu wani ƙuri'i babu kuma watanni ita gaba ɗaya babu idda fama lakum alaihin na min iddatin ta ha? haka Allah madaukin sarki yake faɗa wato ba ku da wata idda da za ku yi wato ya zama an kirkan kidaya musu su yi ta idan ya zama mace an sake ta kafin ya zama an yi tariya sannan kuma akwai mace wadda ta iya sakinta watakila tana da juna biyu ita ma ba ta cikin irin wannan hukunci a'a ita iddata shi ne wa ulatul ahmali hunna an hamla hunna wato matan da aka saki a lokacin da suke da juna biyu wato iddar su shine ya zama sun sauke wannan nauyin da suke tare da shi sannan kuma akwai matan da suke kasancewa wato ba sa ganin jinin al'ada kuma ko kuma saboda girma ko saboda kankanta muka yi bayanin cewa su kuma iddarsu su ma ba kuri din za su kalla ba a'a watanni ne za su yi watanni uku idan suka cika wannan watanni uku din shikenan idda su ta kare daga nan sai kuma su yi ragowar abubuwan da yake gabansu to wannan shine bayanin da muka yi a karatun da ya gabata sannan kuma Allah maɗaukin sarki sai yake cewa wala yahillu lahunna bai halatta gare su ba wato su mata an tumna ma khalaqa fi fi arhamihinna su rika boye abinda Allah madaukakin sarki ya halitta a cikin mahaifarsu saboda mace ita kadai za ta iya baka labarin lokacin al'adarta da lokacin da ba al'adarta ba saboda haka ita ce kadai za ta iya da labarin iddarta da kuma ba iddarta ba shi yasa Allah madaukin sarki yake faɗa yake cewa bai halatta ba ga mata ya zama suna ɓoye waɗansu al'amura wanda yake su sun shafi cewa su kaɗai ne suka san wannan abin namiji bai isa ya iya sanin cewa al'adar mace ta zo ba bayan an sake ta ita kaɗai za ta iya faɗa cewa yanzu ta yi al'ada yanzu ta ga tsarki yanzu ta yi al'ada yanzu ta yi tsarki shine Allah maɗaukin sarki yake haramta cewa mata ya zama sun ɓoye wani abu wanda yake amana ce aka ba su saboda wannan amana ce ga mata gaba ɗaya shi yasa mu ga cewa ƙarshen ayar yake cewa in kunna na billahi wal yawmil akhir idan dai matan sun kasance sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira kada wato bi halatta gare su ba ya zama sun boye abin da yake su kadai ne za su iya sani watakila wata ta ce misali bari ta bari ba za ma ta faɗa masa ba idan ya zama sakin akwai kome a cikinsa saboda ba ta son ta koma shi kenan sai ta rika ɓoyewa watakila har iddata ta gaba ɗaya ta ƙare gaba ɗaya sannan wato dama manufarta kenan shine ya zama iddata ta ta ƙare don ta kada ta koma wajen wancan kaga in idda ta ƙare ba shi da damar ya ce zai yi komi sai dai ya dawo kuma ya zama an zo an ƙara ƙulla wani auren daban kaga ba mace ba ba wanda za ta iya bayanin cewa iddata ta kusa ƙarewa ko kuma bata kusa ƙarewa ba ko kuma ya zama idan an sake ta saboda watakila ta ci gaba da cin gajiyar wannan wato ciyarwa da ake wa wadda aka saki ya zama an bata watakila tunda har yanzu igiyar tana nan a hannunsa har yanzu haƙƙin yana nan a hannunsa sai ya zama wato tana ganin cewa tunda za akwai ciyarwa akwai waye watakila tana ɗauke abin nan sai ya zama ta ki bayyana wannan ta don ta ci gaba da cin waɗansu gajiya na wani abu wanda yake daga hannun mijin ko kuma misali wala ya yahillu lahunna an na ma khalaqa Allah fi nan kada ya zama idan ya zama suna da juna biyu su ɓoye cewa suna da juna biyu din ya zama sun ki bayyanawa wanda wannan sai a ƙarshe watakila zai iya bayyana cewa suna da juna biyu din kuma su kaɗai za su iya sanin alamun da suke nuna cewa suna da juna biyu din bayan an sake su din sai yake cewa mazajen mazajensu waɗanda suke mazan auren su a haƙƙu bi hinna su ne suka fi cancantar ya zama sun komo da su sun dawo da su bi fi zalika idan ya zama suna cikin idda idan ya zama suna cikin idda bai halatta ba wani daga waje zo ya nemi auren mace matukar ne tana cikin idda har ma waɗansu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da aka samu cewa wani ya je a lokacin mace tana cikin iddarta bata kare iddar ba ya nemi aurenta har ma aka kalla auren sai ya zama sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin Umar ibn al-Khattab ya zama ya raba auren kuma ya ce haramun ne ba zai ƙara ba shi da damar ya zo ya kara cewa zai nemi auren nata saboda ya yi kasassaɓa ya je ya yi aure a lokacin iddar wanda yake kuma idda dama haƙƙi ne na mijin da ya gabata ba wai wani abu bane da za a zo a keta hurumunsa saboda haka idan saki ne wanda yake na komi bai halatta ba ya zama an nemi auren mace a lokacin da aka sake ta wannan bai halatta ba matukar dai tana cikin iddar shi yasa yake cewa mazajensu suna da haƙƙi ya zama sun dawo da su a lokacin da suke cikin iddar in aradu islaha idan ya zama suna nufin ya zama an samu gyara an samu sasantawa an samu kyautatawa idan ya zama suna nufin wannan to yana da kyau ya zama misali mutum ya yi ƙoƙari ya dawo da matarsa a wannan lokacin zai zo za mu yi bayanin cewa idan ya zama mutum ya yi sake har mace ya zama ta fita daga iddar tata to shi ma sai dai ya shiga cikin manema yana ji yana gani matar ta su saki ɗaya ya yi mata amma kuma wani zai iya zuwa ya nemi auren nata yana ji yana gani watakila yanzu kuma sai dai ya shiga cikin 'yan takara in aka kasa shi kuma fa ya kasu babu wata magana kuma akan wannan an gane ko ko da saki ɗaya ne ko da saki biyu ne idan ya zama ya bari ya yi sake cewa matar tasa sai da ta gama idda sannan ya ce zai yi kome a sai an ƙara ƙulla sabon aure sai ya ƙara ba da sabon sadaki sai ya ƙara sai an ƙara wato kafa shaidu sannan kuma an sanya waliyi a cikin wannan auren don haka yana nan dai cikin manema wani ma zai iya zuwa ya kasa shi a wannan auren nasa to shi yasa abin da yake faɗa kenan yake cewa wani rijali alaihin na ah, in aradu islahan idan ya zama abin da suke nufi shine ya zama kyautatawa sai ya zama ya kokari ya dawo da ita a lokacin da take cikin iddar ta kafin ta gama mana idan ya zama sakin da ya mata mai kome ne walahunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf yake Allah Maɗaukin sarki yake faɗa yake cewa mata suna da haƙƙi irin yadda maza suke da haƙƙi a kansu bil ma'ruf ta hanyar kyautatawa wato abin da ake nufi a nan wajen lallai maza ya zama sun gane cewa su kyautata zamantakewarsu da matansu da hanya wadda yake sananniya kuma hanya wadda yake ta kyautatawa sannan wato su bi duk wata abu wanda ake al'ada da mutane suke bi wajen kyautatawa matayensu to haka ya kamata a ce kowane namiji ya yi. kamar yadda su ma matan yana da kyau ya zama sun kyautata zamantakewarsu da mazan nasu ta hanya wadda yake mai kyau ta kyautatawa ta yadda aka san mata suna yin wannan abin yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda yake ake faɗa cewa dole ne ya zama ita ta yi masa biyayya ya zama ta yi masa ado ya zama ta yi abubuwa waɗanda yake zai ja hankalinsa kamar yadda shi ma namijin abin da ake nema gare shi ya zama ya kyautata mata ya zama ya kula da ita ya ba ta kulawa da yake ta dace da ita sannan waɗansu ɓangarori na rayuwa duk abin da take so duk abin da ɗan adam yake so ita ma tana so don haka ba daidai ba ne ya zama ya zama shi yana ƙoƙarin ya zama yana neman ita ta kyautata masa tana yi masa ado amma shi koyaushe da gaje da gaje a'a wannan ba daidai ba ne shi yasa aka samu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas Allah ya kara musu yarda ya kasance yana yin wanka ya sa kaya waɗanda yake kaya kaya masu kyau ya fesa turare ya taje gashin kansa yi wane ne shine ya zama su abokan nasa waɗanda suke tare da shi suke cewa yaya kake yin irin waɗannan abubuwan ne sai ka ce kai ma mu mata muka sani suna yin irin wannan sai yake cewa to ai matan suna da haƙƙi a kaina kamar yadda nake da haƙƙi a kansu kamar yadda nake so ya zama na gansu cikin shiga tsabtsab haka su ma suke so ya zama sun ganni cikin shiga tsabtsab don haka kuma Allah madaukin sarki yana faɗa sai ya jawo wannan ayar yake cewa wala hunna mislul ladhi alaihin bil ma'ruf wato mata suna da haƙƙi irin yadda kuke da haƙƙi a kansu ta hanyar kyautatawa ya zama an kyautata musu kamar yadda su ma suke kyautatawa kada mutum ya ɗauka cewa ado ko wani abu mai kama da haka wannan al'amari ne na mata ko shafa turare ko shafa mai ko shafa wane ne duk wannan abu ne na mata a'a matukar dai tana so ya zama mijinta ya mata wannan to ya lalle ya wajaba shi ma ya yi mata kamar yadda Allah maɗaukin sarki bayani wani rijali alaihi na daraja yake cewa maza kuma suna da waɗansu matsayi da mataki wanda Allah maɗaukin sarki ya sanya su a kai maza Allah maɗaukin sarki ya sanya su ne masu kulawa da wannan matan nasu masu kulawa da ciyarwa da gare su masu kulawa da duk wani abu wanda yake zai iya kawo razani ko kuma firgici a cikin rayuwarsu shi ya sa ma ya zama a karan farko mata ne suke fita don kare gari idan ya zama abokan gaba sun mamayi wannan garin ko kuma idan za a fita don ya zama an yi jihadi a yaƙi abokan gaba maza ne kan gaba wajen wannan ayyukan saboda ne su abin da aka sani a gare su shine ya zama sun ba da kariya sun ba da duk wani abu wanda yake zai ba da cewa wannan abu ne wanda yake wato zai ba da kulawa ga gare su sannan kuma sai Allah madaukin sarki kari akan wannan sai zama gado ma sai aka ce namiji yana da kasan mata guda biyu wanda wannan kasan na mata guda biyu waɗansu za su yi zaton cewa kamar an nuna an fifita mata an fifita maza ne kawai kawai saboda an fifita su amma akwai hikima a kan a cikin wannan saboda duk abin da namiji zai mallaka idan aka duba a ƙarshen ƙarshe zai koma ne zuwa su matan ma'ana ba karan kansa zai koma ba idan ya zama misali a gida yake a matsayinsa na wato ɗa namiji ya zama an bashi shi kasan mutum biyu to zai zama koda yana da ƙanne mata shi ko kuma yana da yayi mata shi ne yake da alhakin ya zama ya rike gidan ya bawa kula ya bawa gidan kulawa da haka kaga kenan abinda aka bashi na wannan kasan zai zama ya koma gidan nasa haka ma idan ya zama misali yana da aure to zai zama duk wata ciyarwa da zai yi zai zama matarsa zai wa wannan ciyarwar dan haka za mu ga cewa ita kuma mace a hakkin ta ba ba inda aka nuna cewa za ta ɗauki wannan hakkin nata ta ciyar da mijinta ko za ta ɗauki hakkin nata ta tufasar da shi ko ta neman masa wajen wajen abin muhalli duk wannan akan namiji yake sawa'un duk irin dukiyar da take da shi sai dai in dai ta kyautata duk abin da ta yi na ciyarwa kyautatawa ta yi amma ba wajibin ba ne shi kuma namiji duk abin da zai yi wannan abin wajibi ne nasa ba kyautatawa bace. don haka sai ya zama an ba shi wannan kasan na rabon gado don ya zama ya ƙara samun karfin gwiwa ta yadda zai zama ya sarrafa da wannan dukiyar tasa ta inda ya kamata to shine yake cewa walin rijali alaihin na daraja wallahu azizun hakim allah madaukakin sarki aziz wato mabuwayi ne hakimun kuma wato mai hikima za a ga cewa akwai hadisai da yawa waɗanda suke nuna cewa haƙƙin mace a kan mijinta da haƙƙin namiji a kan matarsa wanda waɗannan ana faɗansu da yawa a wurare daban-daban almuhim kasancewar muna so ya zama mun ɗan karanta ayoyin da ɗan yawa shi yasa za mu ƙara ci gaba da bayani waɗancan insha Allah ta'ala wata munasabar da ta iya samuwa ya zama an samu waɗannan bayanan daki-daki. Malam bismillah. النساء Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da yi mana bayani akan wato wannan al'amari mai girman gaske wato al'amari na sakin mun sani cewa ko in aka duba za mu ga cewa rayuwar aure tana da al'amura waɗanda yake sun dabaibaye ta da yawa to don haka Allah maraukin sarki a waɗannan ayoyin yake mana bayani daga cikin bayanin da yake mana yake cewa talaqu marratan at-talaqu marratan wato saki sau biyu ake yin su kawai saki sau biyu ne me isa Allah madaukin sarki ya faɗi wannan saboda ya cire wannan al'adar ta lokacin jahiliya lokacin jahiliya idan mutum zai iya sakin matarsa ko sau dubu ne ma zai iya sakin matarsa ko sau dubu ne ba abin da ya dame shi kuma sun kasance suna yin irin wannan din sai ya zama mutum ya saki matarsa a lokacin jahiliya kenan idan yana so ya cutar da ita sai ya sake ta sai ya bari dab da iddata ta za ta kare sai ce ya komo da ita sai kuma ya ce ya sake ta sai ya bari dab da idda za ta kare sai ya ce ya dawo da ita ya komo da ita wai me yasa yake mata irin wannan dan da ya zama ya cunkusa mata haushi sai ya zama mace a sakafe a sakale ita ba ba sakakka ba ita ba mai aure ba haka rayuwar take to shine Allah maɗaukin sarki ya sa wa wannan abin da baibai yake cewa saki sau biyu kawai aka ba wa namiji dama bayan na biyun nan kuma na uku shi kenan kuma sai dai a rabu gaba daya shi yasa yake cewa ɓala talaqu marratan saki guda biyu ake yi kawai fa in sakum bi ma'ruf wato ko dai ya rike ta yadda ya kamata bayan nan bayan saki guda biyu bayan ya komo da ita ko dai ya rike ta yadda ya kamata au tasrihum bi ihsan ko kuma ya rabu da ita cikin girma da arziki babu maganar wai cewa a a bar mace ya zama abu na arataye ita ba sakakkiya ba ita ba mai aure ba wannan abu ne wanda yake na lokacin jahiliya wanda kuma musulunci ɗaya ya ke shi ya yi abin da ya ruguje shi wala ya hillu kuma an ta'khudhu min ma hunna shay'an saboda haka saki wanda yake da akwai kome a cikinsa saki biyu ne saki biyu ne dan haka la ya hillu kuma an ta'khudhu min ma hunna shay'an bai halatta gare ku ba ya zama kun karbi wani abu mimma tumuhunna daga cikin abin da kuka ba su ko na sadaki ko wani abu mai kama da haka illa an ya khafa sai dai idan ya zama sun ji tsoron Allah yuqima hududallah kada ya zama sun tsaya da dokokin Allah madaukakin sarki fa in khiftum alla yuqima hududallah idan ya zama wato kun ji tsoron kada ya zama mata da mijin wato ya zama mata da mijin zaman na aure ba za su iya tsaye da dokokin Allah maɗaukacin sarki ba fala junaha alaihima to babu wato matsala a gare su su su biyun fi maftalar bihi cikin abin da mace za ta bayar a matsayin tafan shi wannan auren nata da shi wannan bayanin da ya biyo baya bayani ne da ake yi akan hul'i mun sani cewa akwai hul'i ma'ana mace idan ya zama ba za ta iya zama da mijinta ba tana ganin cewa ba ta son sa a ranta gaba ɗaya ta tsane shi ana samun irin wannan ta ji ta tsane shi gaba ɗaya ba ta son ci gaba da rayuwa da shi amma ba wani abu yayi ba halayyarsa mai kyau addininsa yana riƙewa yana riƙewa karam ba shi da matsala a wannan amma kuma ita a zuciyarta ba ta sa to shin tana da mafita ko ba ta da mafita za ta ci gaba da zama a cikin wannan yanayin na kunci a tana da mafita shine kawai ta je ta samu ta cewa alƙali gaskiya zaman da suke yi ba wani abu ya mata ba ba komai ba ba wani abu wato na addini ya zama ya sabawa ba sannan kuma ba wai halayyarsa ce ba ta da kyau ba amma dai ita ba ta son ya zama ta ci gaba da zama da shi saboda ta tsane shi zuciyarta ba ta son sa ba ta sa to alƙali zai iya cewa a wannan yanayin za ta iya a misali wai misali yanka mata wani abu da za ta komo masa da shi in kuma shi ya ce baya buƙatar komai shi kenan sai a raba auren ya zama alƙali ya raba auren amma idan ya ce yana buƙata, to shi kenan sai a yanka wani abu wanda ita macen za ta bayar a matsayin cewa ita ce ta nemi ya zama an raba wannan auren ta watakila ya bata waɗansu abubuwa masu kima masu girma kuma gashi yanzu ta zo ta ce ba ta so idan ya zama an raba watakila zai iya sakawa a zuciyarsa cewa watakila ma ta nemi ta aure shi ne saboda ta mallake wannan dukiyar tasa an gane ko to shi yasa sai ya zama aka ce za ta iya komo masa da wani abin wanda yake ya bayar yana jin watakila zai ji ciwon wannan abin koyaushe idan ya zama ita ta nemi a saki auren a ita ta nemi sakin kuma ya zama cewa gashi nan ita ta tafi dukiyarsa ma ta tafi musamman idan ya zama ba a daɗe da yin auren ba ya yi mata wani tagomashi mai girma bayan an yi auren ana yin auren kuma ba jima ba kuma ta ce ta tsare shi aka buga aka raya aka ji wajen alkali alkali yake cewa to shi kenan a raba auren idan ya zama ta tafi ta tafi da wannan tagomashin da ya mata lallai zai rika jin ciwon wannan abun yana jin wato wato kuna a cikin zuciyarsa shi yasa aka ce to shikenan za ta iya ba da wannan abin ta mayar masa da abubuwan da ya bayar wanda yake za su iya masa kuna a ran nasa to shi wannan abin shi ake kira khulu an samu matar sabit ibn qais ibn shammas a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta je ta koka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam take cewa shi sabit din nan wannan sahabin naka babu wani abu da nake zargin sa da shi ni ba na zargin sa da cewa addini baya cika ba shi da addini yana da addini yana da riko da addini sannan kuma hali dai kololuwa hali hali wato halin sa mai kyau ne amma kuma ina jin tsoron idan na ci gaba da zama da shi zan iya butulcewa Allah maɗaukakin sarki a cikin addini ma'ana zan iya yin wani abu wanda zai jawo fushin Allah maɗaukakin sarki a kaina don haka nake so ya zama an raba aurenmu shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa gashi kuma ya baki gona a matsayin lokacin da zai aure ki shin zai yi daɗi a ranki ya zama kin komo masa da wannan gonar tasa sai take cewa eh to shine sai aka kira sabit ibn qais din da ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake bashi labari da aka bashi labari cewa ga abin da matar ta take faɗa kuma sannan ta ce ma za ta komo maka da gonar da ka bata shine sai yake tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma za ta ji daɗin yin hakan wato ta komo da wannan gonar shine sai sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa eh da dadin rai za ta komo masa da gonar tasa yake cewa to shikenan ya karbi wannan gonar tasa daga nan shikenan aka raba auren wannan matsala ta hul'i alƙali ne yake rabawa ba wai haka kawai gaba gaɗin kanka za ka zo ka ce misali za a yi wannan hulɗin ba a'a sai an je gaban alƙali saboda alƙali ne zai iya ƙiyastawa ya zama ya gane cewa ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa an gane ko saboda haka ba wai haka kawai wai mace za ta yi hulɗi ta ce shikenan za ta dawo da abu kaza shi kuma ya dawo da abin nan ba haka ake yi ba a'a wannan sai ya je har gaban alƙali saboda wajen kiyasta al'amarin idan ya zama an bakku da junanku ɗaya zai iya zaluntar ɗaya to wannan zaluncin kuma Allah maɗaukin sarki shi yake wato gudan mana to shi yasa yake cewa la junaha alaihi ma fi maftarar bihi babu matsala a gare su cikin abin da ta bayar dan ya zama ta yi fansa da shi ma'ana kamar ta fanshi kanta da shi wato wannan igiyar ta dawo masa da ita ta dawo masa da kayansa tilka hududullahi fala ta'taduha shine yake cewa tilka hududullah wannan wato iyakoki ne na Allah madauki to shikenan kafin nan kafin mu je karshen ayar shin idan ya zama mace hul'i ta yi ya zama sun rabu da ita da mijin nata yaya iddata za ta kasance shine jamhurin malamai suka ce za ta yi idda irin wadda aka saki a ganin wajen ai ba sakinta aka yi ba a ita ce ta nemi sakin sai ya zama an raba auren watakila ma kotu ce ta raba auren to wannan ita ma idda za ta yi kamar ta wadda take an sake ta an samu da akwai sahabbai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna cewa a'a idda ta kawai al'ada guda idan ta yi al'ada guda shikenan ta gama iddar ta an samu akwai waɗanda suka faɗi wannan amma jamhurin malamai suke cewa a'a idda ta irin wadda muka gabatar da cewa za ta zauna ƙur'i guda uku wannan ita ce iddar tata to shi ne Allah maɗaukin sarki yake cewa wannan fa iyakoki ne na Allah dokoki ne na Allah fala ta ta duha kada ku ƙetare waɗannan dokokin na Allah maɗaukin sarki don haka bai halatta ba wani ya zo ya kawo wargi ko ya kawo wasa ko ya kawo wani abu ya zama ya yi wasa da waɗannan dokoki na Allah Maɗaukin sarki wa man ya ta'adda layi, duk wanda ya zama ya ƙetare iyakokin Allah Maɗaukakin sarki fa ulaika humuz zalimun to waɗannan sune azzalimai waɗanda yake sun cuci kansu duniya da lahira don haka Allah Maɗaukin sarki yana jan hankali cewa waɗannan abubuwan da ake faɗa wato kada ya zama an yi wasa da su kada ya zama an yi wasa wasarere da su fahim ballaka to idan ya zama miji ya saki matarsa saki uku nan wajen saki uku ake nufi na fatan an fahimta faɗawa abin da ya zuwa su rika kula da waɗancan irin waɗannan yara da suke guje-guje ake cewa fa'in ɓallaka ha idan ya zama ya yi mata saki uku saki uku fala ta hillu lahu min ba'du to shi kenan wannan matar da ya da ya saka matar tasa da ya saka saki uku ba za ta halatta gare shi ba bayan wannan saki ukun da yayi hatta tanki har zauje na gairawo har sai ta auri wani namijin ba shi ba sai ta auri wani namijin ba shi ba aure kadai ba wai iya daurin aure ba a'a har sai sun yi mu'amala ta aure tukun abinda Allah madaukin sarki yake nufi kenan bai halatta ba idan ya zama an yi wa mutum an yi wa mace saki uku ba ta halatta ga mijin nata wanda ya mata wannan saki uku din har sai ta auri wani wani mijin daban sannan kuma ba wai iya aure iya ɗaura auren ba kaɗai har sai ya zama sun yi mu'amala ta aure a junansu to daga nan ne in ya sake ta da raɗin kansa kuma auren ya zama cikakken aure fa cikakken aure ba irin aure da muke faɗa irin auren sakin kisan wuta ba auren kisan wuta wannan haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa wanda suke yi da wanda yayi da wanda aka yi wa asmana wanda aka halattawa da wanda yayi halatta ya nemi halattawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu la'ana Allah ko kuma la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallalala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wanda yake auren kisan wuta da wanda aka yi dan ya zama an yi masa kisan wuta din wannan tsinanne ne sannan kuma a waɗansu a hadisan ma har ana ma kiran shi wanda yi irin wannan auren bunsurin aro suna ne wanda yake mai girma aka faɗa masa cewa kawai ya auri mata saboda kawai ya zama ya halatta wa mijinta wanda ya mata saki uku wata ran akan yi haɗin baki a haɗa baki ya zama an ce to ta je wuri kaza wani lokacin ma za ka ga cewa dabarar da ake yi ba a cikin garin za ta yi auren ba sai a samu wani ƙauye can a ce ai ta yi aure sai ta tafi can wannan ƙauyen kwana ɗaya biyu sai ka ji an ce wai ai auren nasu ya rabu bayan kwana biyu kuma sai ka ji an ce ta koma gidan mijin nata wancan wanda yake ya sake ta saki uku ɗin. wannan ba Allah kada wato in ma kai wa mutane dabara kana ganin kai wa Allah mutane dabara to Allah madaukin sarki yana sanar da wannan kuma Allah madaukin sarki zai wa mutum narko a kansa auren da aka yi bai kullu ba saboda aure ne da aka yi shi da niyya niyya wanda yake batacciya duk auren da aka yi da niyya batacciya to wannan niyyar tana yin tasiri a cikin wannan auren niyyarsa shine ne ya kulla wannan auren an kafa shaidu shaidun ma su ma shaidu ne na zur sannan an sa waliyi waliyi na banza sannan mijin mijin ma na banza wanda yake lalatacce ya zama an yi wannan abu gaba daya a zo a kulla wannan auren sannan ita mace ta zo ta dan zauna kwana biyu daga nan shikenan kuma a ƙara komawa a cewa ta fita daga wannan gidan ta kuma ƙara komawa tabbatar cewa tsinuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kan wannan waɗanda suka yi wannan aika aikar dan aika aika ne domin aure ana yin sa ne da nufin ne da nufin ya zama zamantakewar ta dawwama shi yasa ake cewa mutuka raba insha Allah ta'ala to wannan shine aure na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba taba aure da niyyar cewa babu wato zamantakewar tana da wani dan lokaci tana da wata mudda ba shi yasa aka ce hatta tanki hazaujan ghairahu har sai ta auri wani namijin wanda yake kuma auren da zai zama an samu zamantakewa an samu kebewa fa in tallaka ha to idan wannan mijin nata na biyu ya zama ya sake ta wannan miji na biyu kenan ake nufi ya sake ta fala junaha alaihima to babu matsala a gare su su su biyun an ya mata mata da mijin na farko kenan an yi taraja'a ya zama sun yi kome ya zama an komo an ci gaba da hulɗa da mu'amala ta aure in zanna an yi kima hududallah idan ya zama suna wato tsammanin cewa zaman nasu zai kuma kyautatu kowa kuma ya shiga taitayinsa kowa ya gane amfanin dan uwansa ta iwa wannan rabuwar da aka yi kowa ya ɗanɗana kuɗarsa an gane cewa rabuwar ashe ba daɗi ba ne ba daɗi ba ce to shi kenan idan ya zama sun tabbatar cewa kowa yanzu ya shiga taitayinsa to shi kenan za su iya kome idan ya zama ta yi wannan auren kuma wannan auren ya zama an samu wato keɓewa ta aure tsakanin waɗanda wato waɗanda suka yi auren kuma sannan ya zama ta ƙara fitowa to za su iya dawowa ya zama an ƙara yin wani sabon auren yanzu kuma ya zama sabon aure kenan idan sun tabbatar suna da yaƙinin cewa za su iya tsaida dokokin Allah maɗaukin sarki tilka hududullah waɗancan abubuwan da ake lissafo muku ake bayyana muku dokoki ne na Allah madaukakin sarki iyakoki ne nasa wanda yake ba a ketara su yubayyinu ha da yake yin bayanin su li qaumin ya'lamun ga mutanen da suka kasance wato suna sani ah, suna amfana da abin da Allah madaukakin sarki yake ambata za mu ga cewa abin nan waɗannan ayoyin sun bayyana mana waɗansu hukunce-hukunce ƙari akan wannan jiya mun yi bayani akan wani nau'i na saki wanda ake kiransa ila'i yau a jiya muka kuma ku shiga sakin aure wanda yake an san shi kowa ya san shi sannan kuma akwai wani nau'i na rabuwa wanda ake kiransa hul'i wanda yake mace ita ce take da damar ya zama ta nemi wannan hul'i din bismillah malam ومن يفعل ذلك فقد فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة وما أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن أن أزكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون Allah maraukin sarki yana cewa wai za tallaqtumun nisa idan ya zama kun saki mata fa balagna ajalahunna sai ya zama sun kusa shikar iddarsu mana sun kusa isa cikar iddarsu nan wajen abin da ake nufi ba wai sun cika iddarsu ba a'a sun kusa cika iddar su sai yake cewa fa Amsi ko hunna bi ma'ruf to za ku iya ci gaba da rike su ta hanyar kyautatawa ta hanyar da ta kamata aw hunna bi ma'ruf ko kuma ku rabu da su bi ma'ruf wato wato cikin wato hali wanda yake mai kyau saboda haka waɗannan za mu ga cewa idan ya zama mutum ya saki mace yana da damar ya ci gaba da abin nan da mu'a ya ci gaba da ya dawo da ita yana da damar kome wannan kome din zai iya yi da lafazi ya ce ya komo da ita ko kuma a ci gaba da mu'amala yadda aka saba baya tun da dama an sani cewa idan aka saki mace ba tattara kayanta take yi ta ce misali za ta bar gidan ta koma gidan iyaye ba asali shine za ta yi iddata ta ne a gida wannan shine asali ba kamar yadda yanzu misali ake ba misali an yi fushi an waye sai a cikin an an sake ta shikenan sai ta tattara kayan ta ina ta ina ta tafi a ba haka abin yake ba kuma ba haka abubuwan suka nuna ba koyarwa ta addinin musulunci matukar da akwai kome a saki za ta iya ci gaba da zamanta a gida ciyarwa da wannan zaman da waye da sauransu duk yana kan mijin kawai dai ya zama akwai saki yanzu tsakaninsu daga baya in yana ganin cewa zai komo da ita ya ce ya komo da ita ko kuma ya zama an ci gaba da mu'amala yadda aka saba a baya shi kenan ya komo da ita din kenan shi ne fa’amsi ko hunna bi ma’aruf ma'ana ku za ku iya rike su ta hanyar kyautatawa aw hunna bi ma’aruf ko kuma ya zama kun rabu da su ya zama cikin girma da arziki kamar yadda muka yi bayani a baya wala tumsikuhunna diraran litatadu amma kada ya zama kun ci gaba da kun ce misali kun komo da su dan ku ci gaba da cutar da su dan waɗansu za su ke irin wannan kuma ce sun komo da ita amma komowar kuma ga ta ga yadda take ba komowa bane cikin girma da arziki ba cikin girma da arziki bane dan da ya zama ya ci gaba da cizguna mata ya ci gaba da cutar da ita wannan kuma a manzan Allah sallallahu alaihi Allah madaukin sarki yake cewa wannan la tumsikuhunna biraran du haramun ni. mutum ya ci gaba da rike matarsa dan ya zama ya ci gaba da cutar da ita dan ya zama ya ci gaba da ketare iyakoki na Allah madaukakin sarki wa man yaf'al zalik wanda ya zama ya aikata haka faqad zalama nafsahu hakika ya zalunci kansa hakika ya cuci kansa ba kowa ya cuta ba kansa ya cuta faƙar zalama nafsahu wala tattakhidhu ayatin layi huzwan Allah madaukin sarki yake cewa kada ya zama kun riki ayoyin Allah madaukin sarki su zama abin izgili gare ku saboda batu na aure ba batu bane wanda ake izgili ko ake wasa a cikinsa. a lokacin jahiliya wani zai iya zuwa ya ce misali ya aurawa ne yarsa in an tambaye shi yaya sai ya ce ai wasa da wasa yake ko kuma ya ce ya saki matarsa in aka tambaye shi sai ce da wasa yake ko ya ce ya yanta bawansa in an tambaye shi sai ce da wasa yake to manzo Allah madaukin sarki sai ya haramta wannan shi yasa zamu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun yake cewa abubuwa guda uku wasa a yin yin su da gaske dama gaske ne yin su da wasa ma gaske ne abubuwa guda uku shine yake fada yake ce an nika aure idan aka kulla aure da wasa matukar dai an samu shaidu an samu waliyi an samu abin nan komai da komai ya cika wannan ya zama an kulla auren da wasa to ya kullu babu wani magana cewa wasa ake yi aure ya kullu babu wasa a cikinsa haka ma saki idan mutum ya zama ya yi saki da wasa yake cewa ya saki matarsa daga baya da ta tambaye shi take cewa sai yake cewa da wasa fa nake ba ke baki san wasa bane wannan magana banza ce dan haka sakin ya afu ba a wasa a cikin wannan ko kuma mutum ya ce ya yanta bawansa da bawan zai tattara kayansa ya tafi yana ganin cewa ya samu yanci Sai yake cewa kai baka san wasa bane baka san gatse ba kai wani irin mutum ne a'a babu maganar gatse a nan wajen babu wasa wannan tabbataccen abu ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani wa wani a wata riwayar kuma yake cewa war raja'at ma'ana da yin kome mutum ya ce ya komo da iyalinsa da ya sake ta wannan ma babu wasa a ciki duk idan ya zama mutum wasa yi, ko kuma gatse yi, wannan abin ya tabbata babu maganar wannan shine abin da Allah madaukin sarki yake faɗa yake cewa wala tattakhidu ayatin lahi huzwa kada ku riki ayoyin Allah maɗaukin sarki su zama abin wasa abin izgiri a gare ku wadkuru ah, ni'matallahi alaikum sannan kuma ku tuna ni'imar da Allah madaukin sarki yake yi wannan kuma abinda na faɗa a baya Imam al-Qurtubi yana faɗa yana cewa babu sabani tsakanin malamai babu sabani tsakanin malamai Ijima'i ne cewa idan mutum ya saki matarsa ya ce da wasa yake yi magana banza yake yi sakin ya afku babu wani tawili da za a zo a faɗa akan wannan na fatan an fahimta yake cewa wadkuru ni'matan layi alaikum ku tuna ni'imar da Allah madaukin sarki ya yi a gare ku ta musulunci kenan da kuma shari'o'in da wato musulunci ya zo da su a lokacin jahiliya a lokacin ana cikin duhu yana dukan duhu za ku ga cewa ba haka abin yake ba amma Allah madaukin sarki ya zo muku da waɗannan ni'imomin ya zo wa mata da gata eh wa mata gata waɗannan duk dokokin da ake yi da a jahiliya take su ake mata ba a mai da su komai ba an mai da su kawai kayan mallaka ne za a iya mallaka su za a iya cin gadon su ma a wancan lokacin na jahiliya amma Allah madaukin sarki ya zo ya gatanta musu ya saukar da hukunce hukunce filla filla a fayyace dan ya zama wato kowa ya sani kuma duk wanda ya saba ya saba yana da abin nan ya sani cewa ya saba ne wa ma anzala alaikum da irin abin da Allah madaukin sarki ya saukar muku <clears throat> min alkitab daga littafi wato alkur'ani kenan wal hikima da kuma wato hikima sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan haka ake fassara hikima alhikima idan ta zo a cikin alkur'ani ana nufin sunnar manzon Allah sunnoni da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dorar da al'umarsa ya koyar da al'umarsa da rayuwarsa ya izo kun bihi Allah madaukin sarki yana yana jan hankalinku bisa waɗannan al'amuran wattaqullah ku ji tsoron Allah wa alamu kuma ku sani annallaha bi kulli shay'in alim cewa Allah masani ne akan duk wani abu saboda haka kada ku yi wasa da dokokinsa kada ya zama kuma kun yi wani abu daga baya bayan an yi saki uku ka zo kana waɗansu dabaru kana neman fatawa a wajen malamai kana mummurda al'amura kana mummurda maganganu ka zo ka samu wata fatawar bayan ka rufe malamin shi ma ya rufu shi kenan ya baka fatawar cewa a za ka ci gaba da zama da matar taka alhalin kuma ka sanin cewa al'amarin a yadda yake a hakikaninsa ƙarya mutum ya yi ya sanin cewa haramun ce gare shi ita wannan matar kuma ya zama sun dawo sun ci gaba da zama a junansu su tabbatar cewa Allah madaukin sarki yana sane da wannan kuma zai musu narko akan abin da suka kasance sun yi idan ka yi wa mutane rufa-rufa to Allah madaukin sarki za ka iya masa rufa-rufa ne ba za ka iya masa rufa-rufa ba saboda haka shi yasa Allah madaukin sarki ya kare wannan ayar da cewa taqullaha wa'lamu anna Allah bi kulli shay'in alim Allah madaukin sarki duk wani abu yana sane da shi ba wani abu da za a iya masa da fa a kai don haka mutane su shiga taitayinsu wata ayar kuma karashin waɗannan ayoyin waɗanda yake sun shafi saki shine yake cewa idza tsallaktumun nisa idan ya zama kun saki mata fa balagna ajalahunna sai ya zama sun wato sun gama iddarsu kaga mutum yayi sake kenan ko kamar yadda muka yi bayani cewa idan ya zama sun saki ne wanda yake za a iya komai amma kuma kai sake har suka zama iddarsu fala hunna, dan haka kada ya zama kun kuntata musu su mata kenan an yanki hina hunna su ƙara komawa wajen waɗancan mazajen nasu na farko idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan ya zama sun yi yarjejeniya a tsakaninsu ta hanyar kyautatawa wato mutum ne ya saki matarsa da ya saki matarsa sai ya kyale ta amma saki ne mai kome sai ya bari har sai da ta gama idda da ta gama idda sai kuma ya ji cewa ƙaunarta ya ƙara kama shi sun ƙara kama shi ko kuma shi ita ta ji cewa tana ƙaunarsa saboda haka sai ya zama suna son su komo su ƙara ci gaba da aure an gane to shine ake jan hankalin waliyan matan cewa kada ya zama sun kuntata wa matan cewa ba za su koma gidan wancan mijin nasu da ya sake su ba ai wulakanci ne ai ya san abin da yi ai ya san ba abin da ba mai masa ba amma ya yi wulakanci ya sake ta an gane ko to irin wannan sai ya zama saki ɗaya ne amma kuma gashi matar tana son komawa mijin ma yana so ta komo amma kuma wanda yake rike da wanda yake shine waliyin nata sai ya ce ba za ta komo ba wallahi ko sama da ƙasa za ta haɗi ba zai komo ba an gane ko shine Allah madaukin sarki yake cewa wannan ba bai halatta ba fala nan. kada ya zama kun yi musu alalo ya zama kun kuntata musu kun hana su komawa wurin mazajen nasu idan dai ya zama akwai yarjejeniya tsakanin su bil ma'ruf ta hanyar kyautatawa wannan ko ya faru tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabinsa da ake kira ma'aqil ibn yasar ma'aqil ibn yasar yana da yar uwa kanwarsa ce ta iwa sai ya zama wani abin dan amminsa ya zo sai ya aura masa wannan yar'uwar shine waliyinta sai ya aura masa ita sai ya zama suka dan zauna zaman aure zuwa wani lokaci daga nan sai ya sake ta saki daya da ya sake ta saki daya sai ya ki mata kome kuma har idda ta ta kare to shine sai kuma daga baya kuma sai santa kuma ya ƙara faɗawa cikin zuciyarsa ita ma kuma haka sai ya zama gaba ɗaya suna son junansu suna so su koma wa junansu an gane ko sai shi ya ƙara dawowa yana neman auren nata tunda da da riga ya bari har idda ta ƙare yanzu ba shi da hurumin ya ce ya dawo da ita yanzu kuma sai ya ƙara neman auren nata an gane ko shine sai shi ma'akil ibn yasar wanda shine waliyyin nata sai yake cewa ya laka tuka biha yake cewa ja'irin mutum na girmama ka na aura maka ita wa ha na aura maka ita fatallaktaha sai kai mata saki sun maji ta abinan ta sannan yanzu kuma yanzu za ka zo kana ƙara neman aurenta ka sake ta ka bari sai ta gama ma iddata ta saboda wulaƙanci saboda baka mai da mu komai ba ba ka ganin wato kanmu da gashi irin waɗannan maganganun ne da ake faɗa don haka wallahi ba za ta koma ba wallahi la tarji'u ilaika abadan kun ji rantsuwar da yi yake cewa na rantse da Allah ba za ta komo in dai gidanka ne ba za ta komo ba har abadan. in dai gidanka ne ba za ta koma ba wa kana rajulan laba a bihi to ke ba da labarin cewa mutum ne kuma wanda yake mutumin kirki laba ba'sa bihi na ce la ba sa bihi mana ba shi da laifi ba wani abu wanda za a ce na kwarzanan laifi a gare shi wa kanatil mar'atu ita kuma matar turidu an tarjiya ilayhi ita ma tana son ta koma gidan nasa wato waɗansu saɓani ne suka zo shaidan ya zo ya sa suka rabu amma suna son junansu an gane ko fa alima Allahu hajatahu ilaiha wa hajataha ila ba'aliha Allah madaukakin sarki sai ya tsinkaye zuwa bukatar da take yi zuwa gare shi da kuma bukatar da yake yi zuwa gare ta fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukin sarki ya saukar da wannan ayar wa idza tallaqtumun nisa idan kuka saki mata fa balagna ajalahunna suka kare idda su gaba daya fala ta'dhuluhunna to ku waliyan mata kada ya zama kun kuntata musu kun hana su an yanki hina azwajahunna su kara auren waɗannan mazan nasu waɗanda suka yi musu saki saki mai kome idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan ya zama akwai yarjejeniya akwai fahimtar juna bil ma'ruf ta hanyar kyautatawa zalika yu'adhu bihi wannan shi ake jan hankali da shi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda a cikin ku ya zama yayi imani da Allah yayi imani da ranar lahira zalikum azka lakum Allah madaukin sarki yake cewa wannan idan ya zama sun koma sun ci gaba da zama zamantakewa shi ya fi amfanuwa zuwa gare ku wa azhar shi ya fi tsarkaka zuwa gare ku wallahu ya alamu Allah madaukakin sarki ya san komai wa antum la ta'lamun ku kuma ba ku san mecece maslahar ku ba ba ku san menene abin da yake zai gyara ku ba Allah madaukin sarki shi zai gyara shi ne ya san abin da yake zai gyara ku don haka ku yi kome din shi ya fi zuwa wato ya zama kunkuntata wa mata ya zama ba za su koma din ba to za mu tsaya daidai wannan ayar na ga tambayoyi da akwai su da yawa in ya so insha Allah ta'ala dama kusan mun gama abin da yake ya safu ya shafi sakin aure in Allah yadda ayoyin da za mu ci gaba da su ayoyi ne waɗanda yake sun shafi waɗansu hukunce-hukuncen waɗanda yake su ma suna da abin nan suna da mahimmanci ya zama an san su amma kuma hukunce-hukuncen za ka ga cewa sun shafi mata sun shafi waɗanda yake ba abin nan ba to ga wasu manan da yawa ku? na'am to na baya sun zo to to to to eh tabbas ba mai bayanin wannan ba idan al'adar mace ta ɗauke ba wai karfe goma ba ko da a ce misali bayan alfijir ne misali da minti biyar ko da minti nawa ne ma bayan alfijir in bayan alfijir ne ya zama ki ta ɗauke a lokacin ta ɗauke to wannan ranar gaba ɗaya ba sai kin rike ki ba wato kina da damar zaki ci duk abin da zaki ci zaki duk abin da zaki saboda wannan ko da kin rike ki baki da azumi koda kin rike ki baki da azumi don haka zaki yi duk abin da zaki yi mana da aka baki izini ki yi a lokacin da yake baki abin nan baki al'ada kike al'adar ke zan ci kuma sannan za ki rama azumin wannan ranar illa iyaka za mu iya cewa idan ya zama bayan alfijir ne da 'yan waɗansu wato shashi na lokaci to sallar tana nan lokacin tana ita kuma na alfijir za ki rama wannan sallar ita ma za ki rama sallar amma in karfe goma ne kamar yadda kai bayani inda na safa ne to ba za ki azumin ranar ba sannan kuma sallar alfijir ta wannan ranar dama ta riga ta tsere saboda ba lokacinta ta bane wallahu a'lam نعم الحمد لله dama kwana biyar ne? aha to ai mun yi bayanin wannan ko ina jin idan da za ku ban sani ba ko kun dan samu clip din ko shi ya ba ku ko bai ba ku ba wannan ban sani ba salisu ya samu ba su wannan clip din eh, na wannan ranar da aka yi karatun don kamar waɗansu nema a cikinsu idan da a ce kun saurara sosai mun yi bayanin wannan cewa idan mace tana cikin al'ada sai ya zama bayan ta, saba cewa kwana biyar take yi sai ta yi kwana uku sai ya yanki kuma da duk wani wato alamomi na yankewa duk waɗannan alamomin da muka yi bayani a baya duk ta gani ka nan ya ɗauke kenan ƙazan ko za ta ci gaba da ibadarta kuma ibadar idan ta yi sun yi babu matsala a kansu sai bayan magaraba sai ya ƙara dawowa da irin alamominsa da komai to shi kenan za ta yi itibarinsa a matsayin cewa al'ada ce ta ci gaba da haka yanzu kuma za ta ci gaba da kidayarta ne a wannan lokacin amma wancan abin da ta yi babu wata matsala a kanta an gane ko na ji mun yi bayanin wannan watakila wadda ta turo tambayar ba ta saurara ba ne sosai amma yankewar da aka samu inda yankewa ce da alamomi da aka nuna cewa su ne alamomin yankewar to ta ci gaba da ibadata ta yi don haka ba za ta kirga wannan ranar a matsayin ranar da za ta yi ramakonsa

to ban san da wani wata take kirgawa ba shin da watan musulunci take kirgawa ko da watan bature take kirgawa wato bata yi bayanin wani wata ba ne yake caccanza mata amma idan ya zama yana caccanza mata lokaci wata ran farko wata ran tsakiya wata ran abun nan ba ta da matsala duk lokacin da ya zo ɗin to shi ɗin ne inda da alamominsa ne duk lokacin da ya zo sawa'un ya canza lokaci ko bai canza lokaci ba illa iyaka ita za a iya cewa ita ba ta da wani abu lokaci ba abu bane wanda yake za ta iya bambancewa da shi ita ba za ta iya bambancewa da lokaci ba amma irin wannan za ta iya bambancewa da launi da karni da sauransu waɗannan abubuwan da muka faɗa na alamomi wanda za a iya ganewa amma lokaci idan ya zama yana canzawa misali a ramadan zai zo mata misali a farkon wata a shawwal a tsakiyar wata a zulkeda ya zo mata a ƙarshen wata to shi kenan matukar ne da waɗannan alamomin nata ne nasa babu matsala za ta ci gaba da itibarinsa a matsayin cewa wannan lokacin da ya zo shine lokacin al'adar tata eh. to Allah ya bata masu albarka don ba ya matan ko ya mazan ba kadai yawwa wata ran namijin shine yake zama albarkar yawwa ina ganin watakila tana sha'awar ta ga ta ja ta ta yi mata kitso ta yi mata kunshi ta yi mata wane ne ta sa mata awarwaro yari da sauransu watakila wannan take sha'awa amma wata ran albarkar albarkar ƴaƴan ake nema ba wai 'ya'yan nau'in 'ya'yan ba albarkar tasu ake nema na'am <laughs> ai ban sani ba wato ita shari'a ba ta ba ta ɗora hukunci akan wannan lissafe-lissafen naku ba ku sani ku sani da wannan ku kwana da sanin cewa shari'a ba ruwanta da wannan agogon naku cewa karfe ɗaya karfe biyu karfe uku karfe hudu ba ruwanta saboda waɗannan abubuwan suna canzawa an gane shi yasa za mu ga cewa an ce thumma atimmu siyama ila al-layl ma'ana lokacin da rana ta faɗi wannan lokacin zaki yi kibari to sai ki sauri ki sauri ki kurra ido yamma ki hau kan dutse a daidai wannan lokacin ki gani rana ta fadi ko bata fadi ba in dai ta fadi ko da saura minti biyu a kiran sallah to shikenan azumin ki ba sai kin rama ba amma in bata fadi ba to shikenan sai kin rama matukar dai zaki ga dan wato ƙwallon ranar koyaya yake to azumin fa sai kin yi shi saboda ranar bata faɗi ba azumin sai dai ki neman lada a wurin Allah madaukin sarki kada ki ce fa an yi miki mai za a ce wannan ba za a ce bukulu ba ko yawwa ba za a ce wannan ba amma kada ki ɗauka cewa wannan abin kamar wani tashin hankali ne ramuwa babu wata matsala za a iya yin wannan akwai lokacin sai na umar sai zama an sha ruwa an ci abinci sai kuma aka ga rana gashi nan farawai ta fito shine yake cewa to ramuwar da ya babu matsala insha Allah akwai aku da sauki za mu rama dan dai ramuwa guda daya babu matsala yawwa azumin sa ai ba zan iya cewa ba a karba ko ana karba ba saboda wannan hukunci ne na Allah madaukin sarki Allah ne yake karba ko kuma yake karba mu sai dai mu ce ya saba wa Allah madaukin sarki saboda baya yin sallah din ko kuma baya kiyaye sallah a lokacin an gane ko dan haka karɓa dama ba wai wannan ake magana ba ana maganar cewa mutum ya kiyaye dokokin Allah a lokacin da yake kame bakin nasa in ba haka ba kuwa kame bakin nasa zai zama bashi da wani amfani ita kuma abin da za ta ci gaba da yi ta ci gaba da jan hankalinsa cikin hikima cikin al'amura waɗanda yake na hikima idan yaƙi za ta iya cikin hikima shi ma ta iya haɗa shi da waɗanda yake jin maganarsu yake jin maganarsu wanda yake manya na gaba waɗanda yake za su iya jan hankalinsa in ta cewa zai iya fahimtar ita ce ta kai zigar ta yi hikimar da za ta zama ya zama shi bai fahimta ba ko ta hanyar abokansa ko wani abu mai kama da haka abin da ake faɗa kenan amma ta ci gaba da jan hankalinsa ta ci gaba da wato ta ci gaba da nusar da shi insha Allah ta'ala har ya zo ya fahimta wannan shine kadai abin da za ta iya a yanzu wallahu a'lam eh akwai hadisi da ya tabbata akan wannan na jin nana ummu salama ita ke cikin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa take cewa ina ni ina in nimra'atun an qudu sha'ar ah, wato ni mace ce da yake ina yin kitso kamar misali tana kulle gashin kanta shin za ta warware wannan gashin kan nata da lokacin da za ta yi ah, wanka na tsarki kamar na janaba ko kuma na haida to Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata ansa cewa eh an gane ko Shi ne malamai suke cewa wankan janaba ina jin kamar akwai ƙari a cikin wannan hadisin wanda aka yi na janaba wanda yake shi watakila yana maimaituwa ne ba dole ba ne matuƙar za ta isar da wannan ruwan zuwa maɓuɓɓugar gashi wannan babu matsala akan wannan amma wanka na al'ada na wato na jinin al'ada wannan sai ake cewa mace ta warware gashin nata ya zama ta yi wannan wanka musamman idan ya zama abin da take kitsawa din da shi abin da take kitsa kanta da shi wani abu ne wanda yake ba gashin ba kamar a ce misali roba ko wani abu mai kama da haka ta yi amfani da irin wannan idan ya zama akwai wannan to ta warware wannan in ya so daga nan sai ta zo ta yi wanka amma abin da aka fi so shine wato babban abu da shine ya zama ta isar da ruwan da za ta yi amfani da shi zai iya taɓa kowane gurbi na gashin nata an gane ko wannan shi ne abu mai mahimmanci ba wai warwarewar kaɗai ba na'am eh wai nan tana tambaya ne ina jin an ji tambayar ko tambayar wai tana cewa ramako ne a kanta na azumi to sai zama da ta fara ramakon sai kuma al'ada ta zo tana ciki kuma har azumin watan ramadan ya shigo ita bata gama ramako ba kuma ga azumin watan ramadan ya shigo za ta ci gaba da azumin ta na watan ramadan bayan ramadan sai ya zama ta ta ƙara shi wannan ramakon nata babu kuma wata ciyarwa a kanta babu wata ciyarwa a kanta an gane ko kawai ramakon za ta bayan ramadan sai ta yi ramakon da yake kanta wancan din da kuma wani wanda zai biyo ta idan an samu cewa wani ya biyo ta din a cikin ramadan wannan din na fatan an fahimta yawwa tana shayarwa ma'ana ba ta ganin al'ada ganin al'ada kenan kwata-kwata ko ko ba haka bane ina ganin kamar irin wannan ce ko irin tana shayarwa ba ta ganin al'ada kamata a ce tambayar haka ya kamata ta zama tana gani a tana gani shikenan ai za ta yi amfani da al'adar ta ne dama wadda ba ta gani shine za ta yi amfani da watanni za ta yi amfani da watanni wannan mun yi bayani jiya jiyan nan yawa idan ya zama bata gani akwai waɗanda idan suna shayarwa ba sa gani to su da me za su ya za su iya ganewa watanni za su yi amfani da shi idan kuma tana gani to wannan za ta yi amfani da al'adar ta ne ita ma kur'i uku ne ita kuma waccan wadda ba ta gani wata uku wannan shi ne na fata an fahimta yawa rubutun ya yi abin nan sai an tsaya musamman sannan da ake karanta abu amin kusa ma lokaci ya yi na kawar tambaya daya biyu sai mu sai mu bar raguwar watakila sai karshe kuma sati mai zuwa karshe ƙarshe watakila malam idan mutum yana ɗaukaki sai ya yi wani abu yana ɗaukaki zuwa farko kamar yana yin yana sosai ta miji da kanta ma'ana ya koma a shi malam yana yaya yaya haƙuri na to abinda dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan cewa wanda ya zama amai yake taso masa yake taso masa yake rinjayarsa wannan ya zo ya abu watakila ya yi aman ko wannan babu komai akan azumin nasa ba za a ce ya rama ba tunda taso masa yake yi kuma dama idan ya zama taso masa din yake yi da wuya a ce bai haɗe wani abu na aman nasa wannan shi ne abin da amai yake ko inda taso waye irin hayyako din nan da wuya a ce kuma bai ƙara komawa ba to wannan babu matsala idan kuma mutum ka karo shi yake misali misali ya yi kokarin yin aman ya sa hannunsa misali a can ƙarshen handarsa ƙaƙaro wannan aman har abinci ya fito to wannan sai ya yi ramuwa duk abin da ya ƙara komawa sai ya yi ramuwa don da wuya mutum in amai ne a ce abinci dama bai koma ba da wuya ko yaya ne a ce bai koma makogwar ba to don haka wannan shine abu guda biyu idan ya zama ƙaƙalo shi take yi ya zama ya taso to duk abin da ya koma wannan sai ta rama azumin idan kuma tasowa yake yi da ƙarfi da yaji ya rinjaye ta har ya zo kuma ya koma to wannan babu matsala a kanta za ta iya ci gaba da azumin ta kuma ba sai ta rama wannan ranar ba Allah Thank you. ko za su fi kwana kwana nawa a ba zai yi kar su koma da da kuma ya kuma ba zai ba idan ta ce ko ba lafiya ya faɗa ko da kare ya biya wani mutum to a ah, tana son rabuwa kenan ko to an rayuwar ta tura kuma shekara sha takwas ba wasa ba an haifi yaro har ya balaga har ya gama makaranta ya shiga university insha Allah ko don haka ba wasa ba wani abin watakila daure masa ake amma wani abin watakila ba za a iya daure masa ba ta yi wa watakila a lokacin da take magana ɗin a yanzu watakila sha'awar tasa ta sani yana buƙatar wani abu wanda yake zai ƙara ya zama ya haɓaka wannan sha'awar tasa to watakila a abin da ake ciki kenan shi yasa ya zama an samu wannan al'amarin tunda kaga kenan wannan ya nuna cewa ta sanar da iyayenta wanda mu da nan ba za mu iya kawo wani halli ba dama farko abinda za mu ce shine ya zama shin da akwai wani abu wanda yake zai iya ya ƙara jan hankalinsa ya kara dawowa yadda yake batirin nasa ne ya yi ƙasa ko kuma ya mutu ma ko gaba ɗaya wanda yake buƙatar caji kamar yadda masu ilimin wannan abin suke faɗa kamar waya ce waya idan wani lokacin ai batirin nata yana kasa yana ƙasa yana kasa har ya ya mutu gaba ɗaya to yaya ake yi caja shi ake yi ko to haka ita ma soyayya take ita ma daɗewar da ake a zauna tare ana zaune ana zauna ana zaune sai ga abin yana sanewa yana sanewa har ya zama gaba ɗaya ya zama babu shi yadda ake yi kuma ƙara caja ta ake yi ita ma sai ya zama ta dawo ɗanya don haka ita ce kaɗai za ta iya sanin waɗanne dabaru za ta bi ta yadda zai zama ta dawo da shi kan hanyar da yake tunda ta ce da ba haka yake ba watakila akwai waɗansu dalilai kuma ita kaɗai za ta iya sanin waɗannan dalilan amma abin da za ta yi shi ne sai ta duba wanne lokaci ne wannan abin ya fara ta yi ƙoƙari ta yi recalling ta kuma ta komar da tunaninta baya ta iya sanin haddin daga wanne lokaci ne abin ya fara to idan ta gane wani lokaci ne abin ya fara sai ta ga cewa a daidai wannan lokacin ne aka yi mata ko kuma me ya faru ta yi wa watakila ita ta yi masa wani abin ta yi wa kuma a waje an yi masa wani abin ko kuma wani abu misali a rayuwa ta su ta canza to idan ta gane wannan idan urifar sabab ba da ajab idan aka san sababin abin faruwar abu shi kenan kamar an gano kusan kusan abin nan tamanin ko kuma saba'in bisa ɗari na maganin wannan abin sai a yi ƙoƙari ya zama an guje wancan sababin abin da ya faru ko kuma a magance wancan sababin abin da ya faru insha Allah ta'ala zaman nasu kuma da yake sun shekara goma sha takwas mu ma ba za mu so ya zama sun rabu ba kamar yadda iyayen nasu suka iyayen nata suka yi mata wannan bayanin wallahu a'lam eh,

Shi ne wanda ya fi muni matuƙar dai an samu shi mijin ya shiga ciki to shi ne ma wanda ya fi muni a kan kowanne an gane ko shi ya fi ma muni wannan surar da take faɗa ya fi muni a wajen malamai ma da suke faɗa ya zama ya zai cewa abokinsa to ya saki fa matarsa don haka yana so ya je ya aure ta in ya so bayan ɗan lokaci sai ya sako masa ita wannan ya fi muni da ma cewa ta yi shi bai sani ba shi mijin kenan bai sani ba ita suka kulla watakila da wani din to wannan ya dan fi sauki akan ya zama miji da mijin ne saboda misali idan da da ita ne aka yi shi mijin ai kaga yana da wata fawa kuma sannan idan ta zo gidan nasa zai iya rike ta ta yi ta yi ya rabu da ita ya kira buwa da ita ya ce ai shi ya ji ya gani shi kenan sai ta ci gaba da zama sai dai kuma wata masifa za ta yi ya zama misali ta rabu da shi din kaya kenan shi wancan mijin ba ba shi da alaka da wannan ba kuma ya niyyar ya zama ta koma abin gidan nasa tunda bai riga ya yi wannan al'amarin ba ita ce ta je ta kisa wannan al'amarin nata Da haka wannan abin tura da take faɗa shi ya fi muni amma idan ya zama ya faru shin tana da laifi ba ta da laifi laifin yana tsakanin shi wancan ɗin da wanda suka hada bakin da shi inuwar kuma a kansu take inuwar a kansu take amma ita ba ta babu inuwa a kanta ina fata an fahimta yawon yana yana da mai yana da inda to tambayar farko cewa tana haki ba ta iya yin azumi duk lokacin da za ta yi da ƙyar take kaiwa tana shiga cikin hali na takura da kunci wannan dama mun yi bayani a ayoyin azumi cewa azumi bai waje ba akan irin waɗannan ba ni abin da nake faɗa kenan azumi bai wajaba akan irin waɗannan ba saboda cewa akai man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wanda ya zama mara lafiya ko yana hali na tafiya to sai rama waɗansu ranakun daban to sai zama jiddin mutum mara lafiya ne yaushe kenan yake da eh, lokacin ramuwa sai lokacin da ya zama babu rashin lafiyar gaba ɗaya tukuna kuma babu wani maganar ciyarwa ba maganar ciyarwa saboda ai har yanzu a halin rashin lafiyar mutum yake a halin rashin lafiyar mutum yake ko da wani azumin ya zo ya riske ki har yanzu a halin rashin lafiya kike Allah madaukin sarki kuma ya yi bayani balo-balo a cikin littafinsa cewa in kina cikin hali na rashin lafiya babu azumi a kanki har sai kin samu kanki a cikin hali na wato waraka ya zama babu rashin lafiyar gaba ɗaya, to shine sai ki rahama to ke kuma baki samu wannan kanki a wannan hali na waraka din ba ya za ki takura wa kanki da haka babu azumi a kanki matukar kina fama da rashin lafiya rashin lafiyar da za ta hana ki yin azumi babu azumi a kanki ina fatan an fahimta sannan tambaya ta biyu wacce ce ba e a gaban liman idan ya zama babu yadda ake iyawa misali a gaban inda liman yake gidanta yana gaban liman to ai ke matsala guda biyu ta faɗa bin sallah bin liman sallah daga gida in dai ba sahun sallah ne iso gidan ba bai halatta ba an gane ko ko da gidanki yana jikin gida kamar a ce misali makwabtan masallaci din nan suna jin sallar tarawih sai ya zama suna tashi suna yin sallar, ba su da wannan hurumin ya zama sun ko namiji ko mace ya zama sun bi wannan sallar a'a sai dai su zo inda ake sallar a nan ne za su bi sallar ko da makwabtan masallaci ne amma idan ya zama saboda yawan masallacin har ya zama sau ya kai har cikin gidan to za ta iya bin sallah daga cikin gidan nata saboda sahu na sallah ya kai har cikin gida an gane ko to sai kuma matsala ta gaba ita gidanta a gabas a masallaci yake asali liman a bayansa ake tsayuwa sai zama ita gidanta a gaban masallaci yake kuma take so ta bi liman ita ta hada abu guda biyu bayan kasancewar daga gida ba abin liman sai idan ya zama sau ya kai wannan wurin sai kuma abu na biyu tana gaban liman don haka waye yake koyi da wani kenan asali wanda ake koyi da shi shi ne yake gaba to liman kuma shi yake kasancewa a gaba koyaushe sai idan ya zama da akwai larura wadda ba yadda aka iya dole ne a tsaya a gaban liman to a wannan lokacin ne za a tsaya a gaban liman amma idan ya zama babu wannan larurar ba a tsayuwa a gaban liman ba a tsayuwa a gaban liman kamar ran juma'a ran juma'a za mu ga cewa waɗansu na tsayuwa har a gaban liman saboda watakila farfajiyar masallaci ta cika ba masa katsinke ba inda za a tsaya to sai a ce je tsaya a gaban liman ya rika koyi abin da ya rika koyi da shi amma asali shine ba a tsayuwa a gaban liman waɗansu mazabobin ma waɗanda yake suke da zafi akan wani za mu ga cewa kamar a makka in liman yana tsaye za a ga cewa gabansa gaba ɗaya ko da a can baya yake tsaye gaban ba a barin kowa ya tsaya duk wanda yake kallo in dai a tv ne zai ga wani wurin fetal babu kowa a gaban a inda ka'aba take ga mutane ga mutane ga mutane suke ga wani wurin kuma babu kowa to ya ake babu kowa lokacin sallah liman ne yake sallah a nan daidai wajen da haka ba za a yadda kowa ya tsaya a gabansa tsakaninsa da ka'aba ba zai zama shi yake kallon ka'aba direct babu wani wanda yake gabansa a ka'aba din <clears throat> idan kuma kaga cewa yana sallah kuma ko ina da mutane to ka tabbatar cewa ga shi ga ka'aba yake sallah din haka suke yi to don haka wannan matsala guda biyu ne ke da kike gida kada ki bi liman a lokacin da kike cikin gida har sai idan ya zama sahu na sallah ya iso wurinki sannan kuma idan ya zama gidanki ma yana gaban abin nan yana gaban masallaci to dan fita ma daga sabanin malamai ki bar wannan sallar ki sallar ki ke kadai wannan sallar da zaki yi Allah madaukin sarki zai baki lada niyyar ki na cewa zaki bi jami'i baki samu ba wannan ma kina da wannan ladar saboda niyyar da kika yi Allah madaukin sarki ya datar da mu ya sa abin da muka karanta ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba sannan kuma ya ba mu ikon yin amfani da daidai daga cikin abin da muka ambata kuncin rayuwa da muke ciki ya Allah madaukin sarki ya yaye mana Allah madaukin sarki ya azurta mu Allah ka saukar mana da ruwa wanda yake zai zama amfani gare mu Allah ka saukaka rayuwar mu Allah abubuwan da ake ciki waɗanda yake na tashin hankali da kutuntunu da kama mutane da wane ne abubuwa da iri-iri da sace-sace ya Allah ka yaye mana ya Allah kada ka rike mu da halayen mu Allah ka yaye mana al'amuran da suke sun dame mu ko sun fi karfin mu اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم